domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. kamar yadda muka tsaya a makon jiya mun ji yadda malamin jami'a dr muhammad bashir sa'idu ke cewa matukar 'yan arewa za su haɗa kai to ba shakka arzikin yankin da tsaro za su dawo. Hakanan za mu ji ƙarshen bayanai daga Abdullahi Manaja Bauchi, mai bibiyar labarun yanar gizo da yadda wasu kan yi amfani da wannan damar su yaɗa jita-jita a yankin Arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Da farko ga Dr. Muhammad Bashir Sa'idu kan yadda haɗin kai a Arewa da la'akari da abubuwan da suka dace na tarihi za su taimaki yankin ya sake farfadowa da ta gomashinsa na kaka da kakanni. Wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da 'yan kudu suke yi tun da sabanin mutanenmu na arewa idan mutum ya tsaya takara sai an tambaya an gani me ka taba tsina wa al'ummanka in kai ka taba rike makaman gwamnati da wa da wakan aiki waye da waye ka sa a makaranta waye da waye ka dauki nauyin su a asibiti makarantu na al'umma wanda ake cewa community makarantu wanne ne ka gyara asibitai da sauransu to amma yanzu ya kamata mutanen arewa su masu aro wannan binciken su rinka binciken 'yan takara saboda su san sun zaɓi wanda zai musu aiki. Dr. Bashir in an biyo wannan ya nuna fa sai mutum yana da kuɗi ko ya taba rike wani babban mukami ne kawai zai iya neman takara da in ba haka ba in mutum ba shi da wani mukami ta yaya za a zai iya lissafa ma ya dauki wani a aiki ko ya yi wani asibiti ko wani abu. eh ko da mutum bai rike mukami ba ai in aka ce taimakon al'umma ko da baka da kosisi zaka za ka iya yin wasu abubuwa na taimakon al'umma kama daga ayyukan jin kai ko taimakawa yara su samu makaranta ko dan koyarwa ko dai ba da shawara ka samu matasa suna zaune ka ce musu wani wannan abu da kuke yi ya kamata ku yi kaza ku yi kaza shi ma taimaka al'umma ne wannan ina magana ne akan matakin waɗanda suka taɓa rike makaman gwamnati in baka taɓa rike makaman gwamnati ba kamar na gaya maka za a duba mutuncin mutum da kuma tunaninsa da makasudin abin da ya sa ya tsaya zaɓe domin akasari 'yan takara suna tsayawa ne ba wai don su taimaki al'umma ba saboda ganin iri kuɗin da yake cikin makamai na gwamnati so da haka ya kamata ku a bincikiya shin kai ka tsaya takara me yasa ka tsaya takara me a cikin zuciyanka me kake kai al'umma to wannan shi cikin abin da ya kamata mutane su ido akai akan yan takara ka ba wa yan arewa shawara a wannan karan su san yadda za su yi zaɓe su yi bincike dan faɗaɗa mana mai kake so su yi wanda zai kai su ga tudun mun tsira. Eh, abin da nake nufi a nan shine mafi yawanci mutum za a ga ya ce zai yi zaɓe don wani ɗan garinmu ne ko wani ɗan uwana ne ko wani addini mu ɗaya ko wani ƙabila mu ɗaya to addini da kabilanci da bangaci da tasiri a siyasar najeriya amma kuma kada ya zama shine ma'aunin zaben dan takara abin nufi a nan shine kowace jam'iyya an tsaye dan takara amma kowa ya gani a zaɓuɓɓukan fidda gwani da aka yi a wasu jam'iyyu kowa ya ga yadda aka yi amfani da kuɗi wanda kowa ya san duk wanda suka yi wannan ba cikin mace ta kai su kuma mutum misali ya zaɓi 'yan takara abin nan a delegate ya ɗauki maƙudan kuɗi ya ba delegate to kana tunanin ka zaɓi irin wannan mutumin yaushe zai da kuɗinsa da ya kashe har yanzu baka aiki watakila wani bashi ya ci watakila wani kadirorin sai to irin wannan shine mutane ya kamata su duba su zaɓi ɗan takaran da ya fito don manufa ba dan ya zo ya kasuwanci da siyasa ba. ina so ka zayyana wasu daga cikin waɗanda suke wakiltar mutane a siyasance a arewa wasu dabaru suka bi suka sa mutane suka zaɓe su kenan. eh kamar yadda nake faɗa kuɗi yana da tasiri abin da nake bada shawara a nan shine kai ka yi tunani a matsayinka na mai zaɓe mutumin da zai ɗauki makudan kuɗi ya raba wa delegate kana tunanin in ya ci zaɓe zai wurare ka da wani aiki na ci gaba bai mai da wani kuɗaɗen nashi ba wannan shine tambaya ta farko tambaya na biyu kuma in har ya baku kuɗi kun karɓa da lokacin zaben fidda gwani da lokacin zaɓe na gama gari to da wani baki za ka je ka same shi ka ce masa bai maka aiki bacin sayan kuri'an ka yi ya sai ka ya sai rayuwanka ya sai mutuncinka ya sai komai da komai naka so da haka ya kamata mutane su yi makaranta karatun su wanda ya cancanta idan kuka zaɓe shi ya sani cewa cancanta ce kuma akwai yiwuwan cewa ko mai lalacewan shi akalla dai zai yi abin da yake ko bai yi ɗari bisa ɗari ba zai kwatanta. Mun gode, Dokta. Abdullahi manaja Bauchi mai bibiyar lamuran yanar gizo da labarai da ake yadawa na jita-jita a yankin Arewa zai kammala bayanansa kan abubuwan da ya hango na yadda wasu kan yi amfani da yanar gizo wajen yada gandar son zuciya a yankin. Wannan hali da muka samu kanmu a ciki a wannan zamani sai ka ga wani kawai saboda ƙiyayyarsa da wani sai ya zauna ya shirya magana ba tare da ya faɗi sunansa ya faɗi adres ɗinsa ba hotonsa ba a san daga ina ke ba sai ya yi rekodin na muryarsa kawai ya yi magana ya hau yaɗawa don ɓatanci ga wani kuma wannan al'amari ya fi tasiri a nan arewacin najeriya saboda a nan ne mutanenmu mafiya yawanci akwai ƙarancin wayewa idan mutum ya ji magana ba zai yi bincike ba kawai sai shi ma ya ɗorar da yaɗa ta ba tare da ya yi bincike ya tabbatar da sahihancin maganan ba to irin wannan al'amari ina ba da shawarwari wa mutanenmu musamman matasa a arewacin ƙasar nan da su yi hatara domin yanzu gashi an shigo kakan siyasa haka kawai wani don bayi son wani sai ya yi mishi ƙarya ko yarfe ko sharri ya ɓata shi don kawai suna da wani saɓani na ra'ayi wanda bai taka kara ya karya ba wanda wannan batanci hukuncinsa wanda zai yi wannan abun zai ji hukuncin to da ina mai tabbatar ma al'umma da babu wanda zai yadda ya yi irin wannan batanci da yanzu ake yawan yi wa mutane kai ka ga an yi wa mutum karya akan abin da shi kansa ma bai ji ba ballantana ya gani to wannan al'amari yana illa wa mutane musamman yanzu lokacin da ake hidiman takarkaru hidiman kakan siyasa nan kuma matasanmu su yi hatara a duk lokacin da suka ji magana musamman irin wannan wanda ake rekodin nan ana tuturawa ta wayar salula ya kamata mutum ya yi bincike ya tantance labari kafin shi ma ya yaɗa. duk da da yadawa ma babu wata dalili to amma dai Ah, in abu ne mai mahimmanci shine ake so a yaɗa ɗin amma idan al'amari magana ne wadda take ta bata da tushe to ya kamata kar ma ya gaya ma kowa in an tura masa a wayansa ya goge kawai domin wasu sai su yi wannan yaɗawan kuma ce duk wanda ya yaɗa wai Allah ya yi masa wani abu na alheri mutum ba zai faɗi tushen inda ya samu labari ba ba kuma zai faɗi shi wane ne shi ba ba zai cikakken bayani a kan kansa ba sai kawai a yi taɓatanci wa mutane al'umma arewacin najeriya da muke da ƙarancin wayewa a kan sha'anin yada labarai to ya kamata mu yi hatara allah ya taimake mu allah ya kare kare al'umma allah ya sa wannan hidimar zaɓe da zai zo allah sa a yi shi lafiya a gama shi lafiya abdullahi manaja za a ɗau wannan abun a matsayin karancin wayewa ne kuwa tunda kusan yankin da aka zo mamulkar yankin da yake arewacin najeriya a yanzu zamanin turawa an yi ne ta hannun sarakuna tun da akwai tsarin shugabanci a wajen ko kuma a iya cewa dai saurin yadda ne da bayanai an ji kawai ba tare da gudanar da bincike ba wasu za su iya fassara shi a matsayin saurin yadda din ba tare da mutum ya gudanar da binciken ba sa'annan wasu kuma za su kalle shi ta fiskan a matsayin karancin wayewa din don babu yadda za a yi ana nawa karancin lissafin a ce kawai wani zai yi magana sa ya naɗi muryansa ya tura ba tare da ya faɗi shi wane ne ba bai faɗi sunan shi ba bai faɗi wani bai wani cikakken bayani akan kansa ba kawai ya hau tura labari ko magana ta son zuciyarsa a kafan yada labarai na zamani kuma mutum ya ji kuma shi ma ya dorar da yadawa to ka gani a dan sai da kalle shi kaman dan da mutum yana da wayewa sosai ya kamata ya san yadda zai tantance labarai kowane irin labari ne kafin idan zai yada ne ko kuma zai faɗa ma wani ya san shi ma irin bayanin da zai yi domin a yadda da labarin da shi ya bayar ɗin. Mun gode Abdullahi Manaja Bauchi, kuma masu sauraro da wannan zamu naɗe tabarmar shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da maili kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.